Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa a daidai lokaci. Yau za mu yi mutane bayani yadda ake bude blog. Blog ya shi abin da ya shafi kamar misalin website wanda za ka buɗe ka rinka uploading waƙoƙi, wa'azuzzuka da kamar bidiyo haka wanda mutane za su rinƙa shiga su yi downloading yadda kun san YouTube. To shi ma blog ɗin kama abu ne wanda za ka shiga ta link Eh, na whatsapp ka buɗe ka yi downloading ila in wa'azi mutum ka sawa za ka iya kila kama sawa zuka wa'inda ka sun kama sharing ga mutane don amfana ko da wani abu ko jarida ko dai me misali sai mu ce bari mu buɗe chrome in ka chrome sai ka yi sashin www.blogspot.com ba dole sai ka sa sign in din ba dama ya ba mu shi sai ka taho sai ka shiga sign in in block yanzu ga shi ne ya buɗe mana sun ce mu sa title title misali ya danganci daga abin da nika ra'ayin sa misali sai in ce blog ɗin yana ne su yan buɗe sai in sa Muhammad sai in ce next kashe mina na suka so in sa ni ya so in rubuta sai in ce kama NEM ko in ce telecom yanzu ga shi da yake yana inda matsala ba mu haɗe ba dole yanzu sai mu haɗe sai mu haɗe shi yanzu ga shi zai nan mai akwai shi a available in ba mu shi kenan yanzu shi kenan sai in sa next display name sai in sa NAM telecommunication sai in ci finish Yanzu yanzu shikenan na riga na yi na bude blog ɗin yanzu yadda kawai zan yi next shine sai in posting misali nan title kamar heading na abin da za sa kamar sai in ce hmm, Muhammad sai in ce assalamu alaikum yanzu sai yin posting sai in ce confirm ta haka za ka yi posting ta yanzu shi na an ce in sharing bari yin sharing in eh, ina da bukata yadda za ku gani linkin misali sai yin shiga ta ina ya tura ma duk wani wanda na fi tura ma cikin friends ɗina Domin misali sai in samu wani in tura mai. Kaman nan sai in ci to ga wani bari in tura mai shi. Ga shi nan. In kun kula yanzu ga link nan. In yanzu in taɓa shi bari ku ga yadda zai yi. yau in kun kula ga hedin nan ya fito da sama ga abin da ya eh, kama rubutu bayanin da a ciki kawai dai na yi sallama ga date nan 24 october nan kuma ga duk wanda ya shiga sai ya yi comment za ka ga su da yawa sai ka wani ya yi comment ga abin da an kai posting to shi ya muhimmanci ne yadda kuma za ka yi ka buɗe page mutane da dama na tambayar da aka buɗe page shi ne za ka shiga facebook in ka shiga facebook sai ka taɓa gehen page sai ka duba wannan sai ka ga za ka ga create page gashi nan da sama in ka taɓa gashi nan get started in ka sa get started sai an ka ce ka sa page name yanzu misali sai in ce nuhu amir muhammad sai ka ce next in ka sa next sai ka ce to za ka yi mi aka gari na page ɗin naka kaga sai in ce personal blog ne in kuma na sana'a na za ka dubi sana'ar da haka sai ka sa to yanzu sai in ce personal blog ne na wani ne personally haka sai ka ce next website website ina iya kama yanzu wannan da na bude sai in ce www nan communication ya danganta ina iya hita batu bari ɗaya mu wuce dai in sa I don't have website misali in baka da website ba dole na sai ka website ba saboda kila babu wani abu da za ka kama aiki da shi can ciki amma sai ka ce baka da website din sai ka ce next yanzu ga shi sun ban dama in sa hoto komi ina iya tunna in sa kwaba ko komi bari mu yi adin kwaba hoto sai in duba cikin image ina cikin media ya danganta da yi yanzu yana isa wanga hutu as temporary da don yin gwada mutane a sauka da kuma add profile shi ma profile ina iya in adin shi ma ina iya in sa wannan misali sai in ce save shi kenan don yanzu ga page mun riga mun yi babu wani abu yanzu da muka bukata saboda mun riga mun buɗe abinda kawai za ka yi yanzu in kana son gwada ma abokanka link sai ka ba su link na yadda za ka yi ka yi inviting ɗinsu ko ta whatsapp ko ta ni yanzu idan kun kula ta nan da na an ce gashi na invite friends invite on whatsapp ya danganta daga yadda na karɓi an invite din yanzu ina invite friends in tuho inviting ko da kana da page yadda za ka yi kai inviting mutane da yanzu ina da mutane 4400 sai in ticket sai in sa select all gaba ɗaya na yi selecting in sai in sa invite all send invitation yanzu ya riga ta yi shi ma whatsapp in zan generating in sai in sa whatsapp invite on whatsapp gashi nan ya buɗe sai in ce haka gashi yanzu shi kenan mun riga mun haɗa page in na facebook yanzu ko shi tuhu page ina zan rinka ganin shi nan gihin sai in duba inda yake ya danganta wagai yanzu shi na a procedure da aka bi a haɗa